الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين أما بعد يوم سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci mai albarka yammacin juma'a bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda kuma ya daidai da biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam muna ci gaba da fassarar ayoyin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka a suratu al-baqara a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta Dari biyu da hamsin da bakwai yau kuma eh, aya ta dari biyu da hamsin da ainihin takwas yau kuma da tara yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon aya ta ɗari biyu da sittin a kaman nan akwai tambayoyi kamar haka wannan mai tambaya ta farko yana cewa a kamar yadda a jiya aka ansa aka bayyana cewa matar da take al'ada ba za ta ɗau alƙur'ani ba to shin wannan yana nufin ma ba za ta karanta alƙur'ani ba kenan wannan baya nufin ba za ta karanta alƙur'ani ba matar da take cikin al'ada za ta iya karanta alƙur'ani ko don tsaro a wakaran kanta ta karanta ayoyi waɗanda za su ubangiji ta'ala zai tsare lafiyarta da waɗannan ayoyi ɗin ko kuma ta karanta abin da ya sauwaka gare su cikin abin da ta haddace akwai wani hadisi wanda ya zo ya nuna cewa mace za ta iya karatu na alkur'ani mace ba za ta yi karatun alkur'ani ba in tana al'ada to amma hadisin bai da inganci domin a isnadin hadisin akwai isma'il bin iyash isma'il bin iyash kuma malaman hadisi sun ce ainihin wahin ne in ya rawaito hadisi hadisin sa baya inganta har sai in an samu ash-shawahid wal mutaba'at wato wasu wa'anda suke sun fi shi karfin hadda sun rawaito irin hadisin nasa to kuma ba a samu wannan ba da haka sai hadisin ya zama bashi da inganci da haka mace wacce take al'ada za ta iya karanta alqur'ani cikin abin da ta haddace amma ba wai ta ɗau alqur'ani da hannunta ba sai ne tambaya ta biyu ya rubuta da larabci yace ce kaifa ya man nasahahu al-atibba'u bi al ma'i kullu thalath sa'at li liwujudi maradin al kila wa ma kafaratu dhalik الذي حققه أهل العلم عليهم رحمة الله أن المريض إذا نصحه الطبيب بحيث يترك الصيام أولا ينظر إلى الطبيب نفسه الطبيب الذي ينصح المسلم أن ترك الصيام لأجل المرض لا بد أن يكون هذا الطبيب يعني هذا الطبيب لا بد أن يكون عدلا ولا بد أن يكون مؤتنا يعني يكون أمينا عدلا حتى يؤتمن على دين الناس وثانيا هذا المرض الذي سيترك من أجله أم من أجل تناول الدواء يترك من أجله الصيام ينظر هل من المرض الذي يؤثر, في يؤثر فيه الصيام أو ليس من المرض الذي يؤثر فيه الصيام فإذا كان المرض يؤثر فيه الصيام فلا بد من ترك الصيام أما إذا كان المرض لا يؤثر فيه الصيام مثلا كمن وجد علما في يده أو في رجله أو في أنملته أو في ذراعه فهذا لا يؤثر في الصيام أما كالمرض الكلوي أو الصداع الشديد أو ما إلى غير ذلك فإنه يؤثر في الصيام فيجب على صاحبه أن يترك الصيام كما قال الله عز وجل ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فعلى ذلك إذا كان الطبيب أمينا وعدلا ونصحه بأن يشرب الماء ثلاث مرات في كل في ثلاث في كل ثلاث ساعات فله أن يترك الصيام ويقضيها أما قوله وما كفارة ذلك ليس في ذلك كفارة إلا أنه يقضيها في أيام أخر كما قال الله عز وجل فعدة في أيام أخر a tambayi yana cewa wanda likita ya ce da shi kada ya yi azumi ko kuma likita ya umarce shi da ya rika shan wato ruwa a kowane awa uku saboda cutar kidini da yake da ita shin yaya azumansa zai kasance kuma yaya kafarar haka na farko duk likita da zai ce mutum da zai yi azumi ba saboda da zai yi wa mara lafiya gargaɗi kada ya yi azumi ya sha magani saboda cutarsa na farko shi likitan da zai wannan umarnin ya zamo adali ne ya zamo kuma mutum ne wanda yake amintacce ba wanda zai ce karka yi azumi ba don ka sha magani ba sa son zuciya kawai sannan abu na biyu cuta da ke hana mutum yin azumi cututtuka iri biyu ne akwai cutar da in tana tare da mutum za ta yi tasirantu ga azumin mai shi ta yadda in yi azumi to cutar za ta karu akwai kuma cutar da ba ta da alaka da azumin mutum kamar da yake da cuta ko a yatsarsa ko a kafansa ko a wata gaba daga cikin gabobinsa kaga wannan cutar ba za ta yi tasiri wa azumin mai shi ba amma cutar da take da alaka da cikin mutum ko ciwon kai ko wani abu makamancin haka wannan na da alaka da azumi da haka babu shakka ne shi zai sha na iya adadin ranaku da ya rashin lafiya ciki domin ya sha magani na fata an fahimta ko da ko cutar bata kwantar da shi ba amma in ya daina shan magani cutar za ta yi tsanani to babu shakka ba zai yi azumi ba kuma babu kafara a kansa illa iyaka idan ya warke ya samu karfi to sai ya biya azumin ranakun da ya sha din wallahu ta'ala alam a nan muna tare da ainihin baki da suka zo mana musamman daga maiduguri suka kawo ainihin ziyara a wannan majalisi mai albarka da aka a madadin wannan majalisi muna musu barka da zuwa muna masu yi musu addu'a tiftum wa baba mamshakum wa tabawwa'tum min aljannati nuzula Allah ya saka musu da alkhairi kamar yadda ya kawo su lafiya ubangiji ta'ala ya mai da su lafiya ubangiji ta'ala ya albarkace su yi musu buɗi ya haske a rayuwarsu ta nan duniya da kuma lahira ya ba su lada da ya saba ba wa masu kawo ziyara a irin wannan gurare masu albarka mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari biyu da hamsin da tara za mu tashi a farkon aya ta ɗari biyu da sittin Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa iz qala ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyi al-maut na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم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 فاكتبهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله Allah madaukakin sarki yace wa iz qala ibrahim ka tuna a sanda annabi ibrahim yace rabbi ya ubangiji na arini kai tuhyil mauta ka nuna man mana ta yaya kake rayar da matattu bayan sun mutu qala sai ubangiji ta'ala yace da shi awalam tu'min shin baka yi imani cewa ina rayar da matattu ba bayan sun mutu qala bala yace ya ubangiji nayi imani walakin liyatma'inna qalbi na faɗa ka ne domin in ƙara samun nutsuwa doriya kan wanda nake da shi ƙala sai ubangiji ta'ala ya ce da shi fa khudh arba'atan min at ka ainihin riki tsuntsaye guda hudu surhunna ilaika ka kusanto da su zuwa gare ka kuma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a ka sanya akan kowane dutse wani kaso wani sashi na waɗannan tsuntsaye din kuma hunna bayan kayi haka sai ka kiraye su ya tina ka sa'ya za su zo gare ka cikin gaggawa Allah ya ce wa'alan kuma ka sani annallaha shi Allah madaukakin sarki azizun mabuwaye ne hakimun kuma mai hikima a cikin duk lamarinsa a wannan aya Allah madaukakin sarki yana ci gaba da bayyana girmansa da buwayarsa da ɗaukakarsa da kuma ainihin ƙarfin jujjuya halittu da yake yi ta fuskar rayar da matattu da kuma ainihin matar da rayayyu kamar yadda in muka lura a cikin ayoyi da suka gabata ubangiji ta'ala ya bayyana ikonsa gurin rayar da matacce da kuma ainihin matar da rayayye Allah madaukakin sarki ya ce wa iz ka wannan wawun din isti'nafi ne wato an sabanta wani labari daban wanda ba shi da alaka da labarin da ya wuce ina fata an fahimta wato sabon faifayi aka shiga na wani labarin kuma na daban daka wannan wawan dan ba zai zamo afifa bainal jumla sabiqa wallahi qaba baya nufin a kulla maka jumlar da ta gabata da jumla da ke biyowa baya abin nufi an gama da wancan shafin to kuma ga wani sabon shafi kuma abin da yasa aka kawo wawan anan ya zamo isti'nafiya ba afifa ba saboda ubangiji ta'ala ya tanwi wato ya kawo nau'i daban-daban na labari wanda suke da alaka da rayar da matattu saboda ka ƙara gane ikon Allah madaukakin sarki game da haka ubangiji ta'ala ya ce wa iz anan akwai abin da aka goge wato ta fuskar lafazi an goge wata kalma amma ta fuskar ma'ana ma'anar tana nan abin nufi anan wa iz ai wazkur iz qala ibrahim li rabbi to amma ba a kawo lafazin uzkur din ba sai aka kawo iz din kawai saboda akwai wannan usulubi din a cikin alqur'ani da kuma yaren larabci wanda shine malaman balaga suke ce masa alhasfu wal ijaz wato a goge wata kalma domin a takaita magana a cikin lafuzza waɗanda suke yan kaɗan amma ta fuskar ma'ana akwai faɗi ubangiji ta'ala ya ce wa is qala ibrahim tuna a sanda annabi ibrahim ya ce rabbi ya ubangiji na ka iya cewa rabbi ka kuma iya cewa rabbi ina fata an fahimta idan ka ce rabbi kaga ka goge ya'un domin akwai bamiri wanda yake a'idun ila al na fata an fahimta akwai bamiri da ke komawa ga shi ne magana to amma sai aka ce rabbi wannan yayi ni da'i ne lil mulatafa saboda lutufi na fata an fahimta shi yasa zaka ga ainihin madadin balarabe ya ce ya ibni sai ya ya bunayya na fata an fahimta to haka akan kawo wannan usulubi din lil mulatafa saboda ainihin wato kawo lutufi da tausasa kalma da tausasa harshe a lokacin da ake bukatan abin ina fata an fahimta ubangiji ta'ala ya ce annabi ibrahim ya ce rabbi ya ubangiji na arini ka nuna min kaifa tuhyil mauta yadda kake ainihin rayar da matattu kaga nan anan cewa yayi arini nuna min to yana son ya gani ne da ido ina fatan an fahimta annabi ibrahim ya faɗi wannan kuma ba wai dan bai imani ba sai dan yana son ya ƙara samun nutsuwa wato yana son imaninsa ya ƙaru ɗoriya kan imani da yake da shi wanda kuma wannan baya nufin ainihin wato almu'anada baya nufin cewa wato kai agensin ɗin abin ka nuna cewa baka da cikakken yadda game da abin don haka kana son sai an hakikance maka da shi a'a mutum na iya gamsuwa da wani abu amma saboda tsananin yadda ya gamsu da abin yana son a maimaita mishi ina fata an fahimta za ka iya jin ga wani abu nan da ka gani misali in baka labari labari na wani abu ka ji labarin ka ji daɗin labarin sai ka ce ƙara maimaita man labarin ka zamana ina fata an fahimta a san da kake cewa in ƙara maimaita maka baya nufin baka yarda da abin ba sai dan daɗi da kake ji da kuma nutsuwa da kake samu game da wannan abun shi yasa kake son in maimaita maka shi da haka annabi ibrahim ya ce wa ubangijinsa ne kaifa tuhil mota ya ubangiji nuna min mana kaifa tuhil mauta yadda kake rayar da matattu ne nuna min wannan umarni ne ko ba umarni ba umarni ne amma kuma wa ake wa umarni na dan haka idan ka zo nan ko da ta fuskan i'rabi ba za ka ce fi'ilu amrin ba sai dai ka ce fi'ilu du'a'in wa talab wato ana anan roƙo yake ba umarni ba yana roƙo ne yana ya mika kokon bararsa yana son ubangiji ya masa saboda al'amuru ya tabi min al'ali ilan naziri shi umarni wanda ke sama ke wa na ƙasa amma na ƙasa in yayi wanda ke sama umarni to roƙo yayi ina fata an fahimta ɗa ɗani ya ce baba a bani kaza kaga ba umarni yayi ba roƙo yayi baba nuna min kaza mana kaga ba umarni yayi ba roƙo yayi to wannan shine ainihin abinda ake ɗauka fi'ilu du'a'in wa talab amma ba za ka ɗauke shi a matsayin fi'ilu amr ba domin babu wanda ya sai ya umarci ubangiji ta'ala yace arini ya ubangiji nuna man kaifa tuhil mauta yaya kake ainihin rayar da matattu sai amfani da lafazin kaifa madadin yace arini ihya al mauta nuna man rayar da matattu da ya ce nuna man rayar da matattu da sai a ce masa baka ga kowa na rayuwa ba dubi rayuwar kanka wannan rayar da matattu ne dubi yanda muke muke muke muke mace ta haifi ɗanta wannan rayuwa ce amma sai yake ari kaifa yadda lafazin kaifa ya dullo alal hal ina fata an fahimta yana nuni akan halin da abu ke kasancewa dan haka shi yana son ya gani yanda abin da yake ba shi da rai zai dawo mai rai ina fata an fahimta shi yasa aka ce arini kaifa tuhil mota nuna min yadda kake rayar da ainihin matattu qala sai ubangiji ta'ala yace da shi awalan tu'min shin baka imani ba wannan fadan sa cewa awalan tu'min shin ba yi imani ba a harful istifham ne tambaya ne shin ubangiji na tambayan annabi ibrahim abinda da san bai sani ba ba wai haka bane walam tu'min shin ba yi imani ba wato wannan usulubi ne wanda ake kawo shi domin ƙara da bayani daga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ya fi kowa sanin cewa annabi ibrahim ya riga ya yi imani amma sai ya ce masa awalam tu'min wannan awalam tu'min ba tambaya akai ba kaman ana ce masa ina kai imani ina fata an fahimta istifhamun ne amma taqriri wato tambaya aka yi usulubi ne na tambaya amma yana dauke da ma'anar ana ƙara tabbatar mata ana ƙara tabbatar masa cewa ai kai imani da haka ina fata an fahimta dan haka yace bala domin da tambaya ake yi dan a san yayi imani ko bai yi imani ba da zai amsa da na'am ina fata an fahimta domin harfin istifhami in yazo dama in ma ka ansa shi da na'am ko kuma ka ansa shi da la to amma anan sai yace bala dan ya tabbatar ce ai kai imani da haka sai yace bala eh mana walakin li yatma'inna qalbi na yi haka ne sai dan kawai in ƙara samun nutsuwa hankali na ya sake kwanciya dangane da haka da a faɗin ubangiji ta'ala annabi ibrahim ya ce walakin li yatma'inna qalbi wannan shine babban abin da ma'abota ilimi wato mabiya aqida ta ahlus sunna wal jama'a suka rike shi a matsayin al-imanu yazidu wa yanqus imani yakan karu kuma yakan ragu sabanin wasu aqidu da suke cewa ai imani baya karuwa bare kuma ya ragu in akwai shi akwai shi in babu shi babu shi da haka waɗanda suka tafiyo akan wannan su suna ganin cewa duk aikin alkhairi da za ka yi da kai da wanda zai kwana yana kiyamul laili da wanda ya kwana yana bacci duk imanin su daidai ne duk gaba ɗaya za a kai su aljanna to dan Allah haka haka ai an danganta wa ubangiji rashin adalci a nasu aqidar dan mutum ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah bai sake aikin alkhairi ba zai je aljanna da kuma wanda ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah yayi qiyamul layli yayi azumi yayi karatun qur'ani ya nisanci haram ya kyautata wa bayan Allah yayi biyayya wa iyayensa da wanda yayi duk waɗannan ayyuka din da wanda ya kwanta ya ta bacci yayi ta shan giya amma dai ya ce la ilaha illallah duk da ya suke kaga hankali ma ba zai ɗau wannan ba ina fata an fahimta naka imani yakan ƙaru kuma imani yakan ragu a nan lokacin da annabi ibrahim ya ce walakin li inna qalbi sai dai imani wato zuciyata ta ƙara nutsuwa ma'ana zuciyata ta ƙara imani ɗoriya kan wanda nake da shi wanda yayi imani da cewa ana rayar da matattu ubangiji yana rayar da matattu sai ya gani ra'ayal iyan ra'ayal ayn bayan da yana da eh, eh, wato sai ya gani ra'ayal yaqin da yana da ilmul yaqin sai ya dawo ya gani ra'ayul yaqin da idanansa ya gani zai karu da imaninsa ko ba zai karu ba dole zai karu dan haka imani yakan karu a bisa gwargwadon aikin alkhairi da mutum yake ninkawa imani kuma yakan rago a bisa yawan aikin sako da mutum yake aikata ba na daga cikin kishiyoyin wannan ayar a faɗin Allah madaukakin sarki allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imanin sai ya kara musu imani kaga da can suna da imanin amma yake faza fazadahum sai ya kara musu wannan ke tabbatar maka da cewa imani yakan ƙaru daka idan kana son ubangiji ta'ala ya kare ka a imani to ka yawaita aikin ibada ka yawaita aikin alkhairi to sai kaga kullun imanin ka yana ƙara ninkuwa sai ka rika jin a zuciyarka kana kara samun kusanci zuwa ga ubangiji kana kara samun nutsuwa da kwanciyar hankali a zuciyarka. to yace bala ya ubangiji na yi imani walakin ya tuma inna qalbi na faɗa haka ne ya yatma inna qalbi sai dan zuciyata ta ƙara samun nutsuwa saboda in ƙara imani akan wannan to sai Allah madaukakin sarki yace to tunda dai haka ne bari mu ƙara maka imani duk wanda ya nemi imanin sa ya ƙaru kuma ya bi hanya to Allah zai ƙara masa to annabi Allah madaukakin sarki yace masa fa khud arba'atan min at-tayr ka ka wato ka ka ka kamo arba'atan min at-tayri wato nau'uka daban-daban min anan nau'iyya ce ina fata an fahimta yani litanwi fa khudh arba'atan min anwa'i at-tayr ba a nafin fa khudh arba'atan min at-tayr ka kamo tsuntsaye guda hudu da in yaso sai ya kama tantabaru guda hudu ko ya kama kaji guda hudu kaga duka kaji ne amma da aka kawo min anan ana nufin nau'i daban-daban don haka in ya kamo kaza to sai ya kamo agwagwa kuma ya kamo agwagwa to sai ya kawo kamo wani tsuntsun na daban ya kamo zabuwa ko wani abu makamancin haka kaga ai dangi ne daban-daban ina fata an fahimta shi yasa aka ce arba'atan amma sai aka ce mina tsayi to me yasa ba a ce mina at ba sai aka ce mina tsayi ina fata an fahimta domin asali tun da aka ce fakud arba'atan sai aka kawo min wanda yake litanwe da ke nuna nau'i daban-daban na abu in aka kawo abin nau'uka na abubuwa sun zama suna da yawa ko to kaga in abubuwan da suke da yawa jam'i na tsayir shine ne a tuyur to amma ba kawo tuyur ɗin ba sai aka kawo a tsayir aka kawo shi a mufradi to kawo shi a mufradi din nan wannan bai hana ya zama yana nuni akan jam'i ba ina fata an fahimta domin duk lokacin da suna mufradi ya zo sai alif da lam aljinsiya ta shigo masa ya dullu alal umum ina fata an fahimta da haka alif da lam a nan da suka shiga kalmar tsayir yana nufin fahuz arba'atin min ajnasi tsairi ina fata an fahimta da haka sai ya zamana kowane nau'i daban-daban daga cikin guda hudu kada ya zamana akwai nau'i wato iri ɗaya guda biyu ko uku a ciki ya zama kowanne daga cikin hudun nan nau'in sa daban ne ina fata an fahimta haka Allah madaukakin sarki ya ce awalam yaro ila a at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun sai ya ce mai ma yumsikuhunna ina fata an fahimta kaga yace awalan yarau ila ne ila tsairi sai kawo shi a nau'i na mufradi amma sai yace ne safatin bai ce safin ba domin ka gane cewa ila tsairi ana nufin jam'i ne dan an kawo masa wato sifa nashi na'at shi ya zama ainihin jam'i safatin sannan kuma sai yace wa yaqbidu ma yumsikuhunna illa rahman dan ka gane cewa ila tsairu a nan alif ɗin nan liljins ne don haka ya yi nuni akan jam'i ina fata an fahimta Allah maɗaukacin sarki ya ce masa fakus arba'atin min tsairi ka riƙi nau'i dangi guda hudu daban-daban na nau'ukan tsuntsaye fasurhunna ilaika fasurhunna lafazin fasurhunna ma abota ilimin tafsiri sun fassara da ma'ana biyu fasurhunna ay hinna ka kusanto da su zuwa gare ka sannan kuma fasurhunna na ɗaukan ma'anar hunna ka yayyanke su ka daddatse su ina fata an fahimta to amma idan ka ɗauko ainihin lafazin fasurhunna ka fassara da ma'anar adinihinna ya fi kusa da ma'anar domin fasurhunna sai aka ce ne ilaika ina fata an fahimta da ka fassara cewa ka daddatsa su ka guguntula su zuwa gare ka da kuma ka kusanto da su zuwa gare ka wanne ya fi hawa ma'ana mai kyau fasurhunna ka kusanto da su zuwa gare ka ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki yace fasurhunna ilaika ka kusanto da su zuwa gare ka to kaga anan an kawo maka bil ijaz amma ma abota ilimi sun fassara wannan ayar da hadisai daban-daban na cewa abinda ake nufi ka kusanto da su zuwa gare ka wato idan ka kama tsuntsaye guda hudu waɗanda suke dangi daban-daban nau'uka daban-daban ka tuttuge gashin annabi suleiman ya samo nau'i daban-daban na tsuntsaye guda hudu a nan in aka ce tsuntsaye shine duk wata dabba wacce take da fufuki ko da ba ta firewa sama ina fata an fahimta yanzu kaga kaji tsuntsaye ne agwagwa tsuntsaye ne zabi tsuntsaye ne ba wai sai tsuntsu da ke tashi a sama kanari da sauransu ba ina fata an fahimta duka wannan suna ansa suna na ainihin at tsuntsaye Don haka faɗin Allah maɗaukakin sarki fasurhunna abin nufi ka kusanto da su gare ka shine ka kama wannan dangi daban-daban na tsuntsaye din kowanne ka yanka shi annabi Sulaiman ya yanka kowanne ya tuge gashin kowanne daya bayan daya bayan ya tuge ya gugunta namun su ya datse kafa daga gwiwa ya datse cinya ya yi dai da kowanne sannan ya haɗa namun gaba daya da na zabuwa da na kaza da na agwagwa da na wane ne duk ya haɗa ya daddatse ya daddatse su guri daya ta yadda ba ka iya bambancewa wannan shi ne na kaza ko wannan shi ne na zabo ina fata an fahimta ya daddatse su a haka ya yayyanke su sun maja'al al'ala kulle jabalin min hunna juz'a ka ɗauki kowane yanki kowane sashi na naman waɗannan dabbobi ɗin ka ɗora kan kowane dutse guda ɗaya na fata an fahimta da haka sai ya ɗau ƙafar zabu sai ya ɗora akan wancan dutsen sai ya ɗona agwagwa ya kai can ya ɗau kan ya kai can ya ɗauko fike ya kai can sai ya rarraba ta yadda baka gane wanne aka aje a can wanne aka aje a can a wata riwaya daga cikin riwayoyi da ma'abota ilimin tasiri suka kawo shine gangan jikin tsuntsayen shi ya daddatse ya rarraba gaba daya ya je ya aje kowanne akan kowane dutse amma kawukansu kansu kuma sai ya rike a hannunsa ina fata an fahimta to bayan ya yi haka ya ɗora akan kowane dutse ya ɗora cinya a can ya ɗora kaba a can ya ɗora fuffuke a can ya ɗora hanta a can ya ɗora hanzi a can ya ɗora koda a can da sauransu gaba daya ya yi ɗaɗɗaya da gashi bayan ya tuttuge su Allah madaukakin sarki ya ce sun uhunna sai ka koma gefe ka tsaya summa anan ya zo mai litta'aqib ina fata an fahimta bayan ka gama wa'annan abubuwa summa abinda zai biyo baya kuma sai ka kiraye su wanda sun maɗin nan ya dullu ala ta'qib wa tartib don haka wannan na nuna maka bayan ya tsora akan kowane dutse sai ya koma gefe ya tsaya daga nesa domin addu'a ana yi ne gawa kira ana yi gawa wanda yake nesa na fatan an fahimta amma wanda yake kusa ba a masa kira na fatan an fahimta to tunda Allah ya ce ohunna to ana nufin in ka in ka ɗaɗɗora ka daddora akan kowane dutse ka je daga baya ka je daga nesa sai ka kira su da babban murya shi yasa aka ce uhunna ina fata an fahimta to an ce masa uhunna ya kira su domin ya ga yadda za su zo da rai daga nesa kaga shine abin da yake nufi da ari ne nuna min in gani ina fata an fahimta wanda ya aje daga nesa ya zo ya tsaya a gefe sai ya kira ai zai ga abin al'ajabi daga hanyar daga inda ya aje zuwa inda yake a tsaye inda za su zo su tar da shi ai zai ga abin mamaki to wannan ma'anar arimi din kenan ka dubi yadda ubangiji yake ba da kyakkyawar ansa a abin da aka roka don haka sai ya daddaura kowanne akan dutse ya koma gefe ya tsaya to fad'uhunna sai ya kira su yace ku zo da izinin Allah kawai sai ya ga wannan nama ya tashi ya je ya haɗu da ɗan uwansa da ke can sai ga wannan jini wannan ɗigon jini ya tashi ya haɗu da ɗigon jini da ke can sai ga wannan gashi ya tashi a iska ya zo ya haɗu da kaza sai ga shi ƙwarangon ainihin Allah ya haɗa kowanne ya zo ya haɗu da ɗan uwansa kuma suka taho gaba ɗaya a guje babu kai da suka taho in ya kan wannan zai ɗora wannan sai ya kau da kai nashi yake son a ɗora masa to sai ya ga haka ya ga cewa ga sunan ya kira su kuma sun zo a guje wannan ya hau wannan wannan ya haɗu da wannan a take sun zo da rai a guje sun zo sun samu annabi ibrahim lokacin da ya haka ya ga haka ya tina ka saaya ubangiji ya ce ka kira su za su zo a guje kuma da ya kira din su ya ga sun zo a guje to da ya ga haka Allah ya ce wa alam mun yi haka ne domin ka sani cewa annallaha shi Allah azizun mabwayi ne hakimun kuma mai hikima to yanzu da Allah wanda yayi wannan ba shi ya kamata ka ji tsoron sa ba wanda yayi wannan ba shi ya kamata ka kadaita da bauta ba ka nemi yaddan sa walakin na aksaran nasi la yaqilun to haka ubangiji ta'ala ya nuna wa annabi Ibrahim shi yasa in aka zo maganan tauhidi sa annabi ibrahim babu dama so annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan ana maganan tauhidi sai sun tuna su annabi sallallahu alaihi sai sun tuna su annabi ibrahim abul muwahhidin wanda in aka shigo babi tsantsa na tauhidi to shine kan gaba Allah ya hada mu da su a aljanna Allah ya ce wa'alam ka sani cewa annallaha azizun hakim shi Allah madaukakin sarki mabuwayi ne kuma mai hikima kamar yadda ya rayar da waɗannan tsuntsaye ɗin to haka zai rayar da matattu idan suka mutu ya taso da su daga kaburburan su da haka wannan na nuna maka ashe mai sauki ne dan mutum ya fado a jirgi ba ga kan shi ba sai aka tsinci kafarsa aka tsinci hannunsa ta can aka yi wane ne sai aka zo aka tattara wani mutum daga cikin banu isra'il ya kasance yana aikata aikin sharri har da ajalinsa ya zo ya gane cewa to fa in ya mutu ba zai sha ba a gurin ubangiji ya tara ya'yansa ya musu wasiya yace to kun ganni nan ni na san bana aikin alkhairi amma idan na mutu ku ɗau gawa ta ku binne ku ƙone idan kuka ƙone gawatawa tokar ku je ku zuba a teku saura ku yasar da su a iska iska ta tafi da su saboda ni ban aikata aikin alkhairi ba ina tsoron ubangiji kar ya azabtar da ni to bayan su ya mutu 'ya'yansa sun ƙona shi sun yasar da gawo abin nan tokar a iska sun zuba saura a ruwa sai ubangiji ya ce wa kogi ya ce wa teku teku ya amayar da duk abin da ya haɗiya na tokan nan sai teku ya fito da su aka ce wa iska ta dawo da duk abin da ta tafi da ita na toka ta dawo da su sai Allah ya haɗa su sai ya tashe shi ya ce ya kai bawa na me yasa ka yin wannan aiki ya ce ya ubangiji na san cewa ba na aikin alkhairi na san aikin sako nake yi kuma na ga ajali na ya kusanto na san in dai na mutu uku ba za a yi min don haka ina tsoron ka na ce a ƙona ni a yasar da tokar a iska kilan da za ka tashe ni ban aka yi min haka ai babu labari ubangiji ta ala ya ce haba bawa na ni da na samar da kai a lokacin da ba a taɓa yin ka ba dawowa da halittar ka shi zai gagare ni me yasa kai haka yace ya ubangiji tsoron azaba to sai ubangiji ta'ala ya ce wa mala'iku kun ga tsoro na yasa yayi wa ƴaƴansa wannan wasiya yace su kona shi saboda yana tsoron zan masa ukuba to tun da ya ji tsoron azaba ta ku shaida na yafe masa kuma na shigar da shi aljanna sai ubangiji ta'ala ya shigar da shi aljanna to kaga allazi yuhyi al-mauta kenan wanda shi yake rayar da matattu wai duk abin nan da aka faɗa amma sun lamarin su taso su ce cewa wai ana uhi wa umit wato in zuciya ta makance baka isa ka haskaka ta ba ba za ta taba ganin gaskiya ta amince da shi ba to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa na'am ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء Allah maɗaukakin sarki ya ce lazina ladina a amwalahum misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu fi lillahi a tafarkin addinin Allah kamar sali habbatin kamar misalin ƙwayar hatsi ne an bata saba a sanabila da ta tsirar da zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin a kowace zangarniya guda ɗaya mi'atu habba akwai ƙwayar hatsi guda ɗari wallahu yudaifu liman yasha shi ubangiji ta'ala yana ninka lada ga wanda ya ga dama cikin bayansa wallahu wasi'un alim ubangiji ta'ala mayalwaci ne yana da yalwa a harkarsa alimin kuma masani ne dangane da duk abin da baya yake aikatawa bayan ubangiji ta'ala ya ninke shafi na bayanan ainihin ikonsa da kudurarsa gurin rayar da matattu da matar da rayayyu to kuma in wanda ya ji wannan ya ji wannan labari da ya faru da annabi ibrahim da namarus da abin da ya faru da ainihin uzair da abin da annabi ibrahim ya nema ya gani na matar da rayayyu har aka rayar masa da waɗannan tsuntsaye duk wanda ya ga wannan kaga babu shakka zai ƙari imani to duk da aka yi maka wannan to kuma ga wani kira da umarni da ubangiji ta'ala zai maka da kuma kwadaitarwa ka dubi hikima irin ta ƙur'ani za a ce kai umarni ne za a yi maka umarni ne a kwadaitar da kai da ciyar da dukiya taka to amma kan a faɗaitar da kai ɗin sai aka yi maka shimfiɗi da abin da zai zaburar da kai gurin yin haka yanzu wanda ya karanta ayoyin nan da muka karanta a baya na ikon Allah a matarwa da rayayyu dan Allah zai ƙari imani ko ba zai ƙaru ba to kaga in ya ƙaru imani a daidai lokacin da imanin sa ya ƙaru sai aka kwadaitar da shi aikin alkhairi kaga cikin gaggawa zai yi to wannan shine at-tamhid kenan ai shimfiɗi saboda za a ce maka wani abu Allah madaukakin sarki yace masalul ladina yunfiquna amwalahum wato mutane masu ciyar da dukiyoyi yanzu ubangiji ta'ala na kwatanta maka irin lada da suke samu yace masaluhum misalun su alladhina yunfiquna amwalahum misalun waɗanda suke ciyar da dukiyoyin su fi sabilillahi a tafarkin Allah fi sabilillahi a tafarkin Allah wato wannan ya kunshi abubuwa da dama domin sabilillahi tafarkin Allah na ayyukan alkhairi suna da yawa sai aka kawo sabil a mufradi na fata an fahimta sannan kuma duk lokacin da aka yi ibafa na mufrad zuwa ga mudafin ilaihi ya dullu alal umum yana ansa duk wani aiki da zaka ciyar in dai yana mai karshen sa na komawa ne zuwa ga Allah madaukakin sarki karshen sa na komawa ne zuwa ga addinin Allah kamar misali wanda ya ciyar da dukiyarsa saboda ainihin gina masallatai ya zama fi sabilillahi wanda ya ciyar da dukiyarsa a gurin gina makarantu shi ma ya zama fi sabilillahi wanda ya ciyar da dukiyarsa a gurin wa marayu makaranta ya zama fi sabilillahi wanda ya ciyar da dukiyarsa gurin ainihin jihadi gurin ainihin sayawa masu jihadi a tafarki na daidai makamai da abinci da za su ci da dawakai da za su hau da ainihin motoci da za su yi amfani da shi matukar wannan jihadi ta Allah da manzansa ne shi ma fi sabilillahi ne wanda zai ciyar da dukiyansa gurin saya wa ɗaliban ilimin da tattafai shi ma fi sabilillahi ne wanda zai ciyar da dukiyansa gurin ainihin wato saya wa musulmi matan musulmi hijabi da tufafi na musulunci domin su amfani da shi duka wannan fi sabilillahi da haka Allah madaukakin sarki yace masalul ladina yunfiquna amwalahum misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillahi a tafarkin ubangiji kamar sali habbatin kamar misalin ainihin ƙwayar hatsi ne a nan kamar sali habbatin alkaf kaf ɗin da ke kamasal ana ce da shi kafu tashbih matsalu habbatin habbatin a nan shine mushabbahun bihi wato duk lokacin da za a kamanta wani abu ku duba a cikin uslubi na qur'ani ana kawo tashbihi saboda in ana son a maka bayanin wani abu ya fito fili karala ka gane shi hakikanin ganewa to sai a kwatanta maka shi da wani abu wanda yake ka fiye gani shi yau da kullum na fata an fahimta wato za a kwatanta maka ladan da mutum zai samu a lahira to sai aka duba da me za a kwatanta maka dan ma'anar ta zo kusa da tunaninka to sai aka dubi wani abu wanda ka saba gani yau da kullum tosai ubangiji ya kwatanta maka da shi saboda balaga irin ta qur'ani mai girma saboda ka kara gane cewa wannan maganar ubangiji ne ba maganar dan adam ba to sai ya ce mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin mathalul ladina yunfiquna amwalahum anan in ka duba zaka iya tunanin wato abinda ake kamantawa da kwayar hatsi menene masalul ladina yunfiquna amwalahum misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu a tafarkin Allah ka masali habbatin kaman misalin ƙwayar hatsi ne su waye aka kamanta da ƙwayar hatsi na'am a nan a yadda siga take za ka yi tunanin su waɗanda suke ciyarwa domin an ce masalul ladina yunfiquna amwalahum kama an ce allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu a tafarkin ubangiji kamar ƙwayar hatsi to ba wai su ake nufi ba dukiyar tasu da suka riga suka ciyar din da haka al'amwal shine mushabbahun habbatin shine mushabbahun bihi kaf din nan kuma shine adatu tashbih ina wajhu shabah yake fi kulli sumbulatin mi'atu habba ina fata an fahimta to Allah madaukakin sarki yace misalin su su waɗanda suke ciyar da dukiyoyin su a tafarkin Allah madaukakin sarki in suka bada wannan dukiyar to misalin ita wannan dukiyar ka masali habbatin kamar misalin ƙwayar hatsi ne guda ɗaya da za ka shuke ta ka binne ta a cikin ƙasa ita kuma hatsi guda ɗaya ɗin nan an ba ta saba a sanabila sai ta tsirar da zangarniya guda bakwai ka bi guda ɗaya guda nawa ka shuka guda ɗaya amma da ya tashi tsowa sai ya tsoro rasa guda nawa guda bakwai a kowane zangarniya guda ɗaya daga cikin bakwai a Tuhabba shi kuma yana ba da ƙwaya guda ɗari don haka sun zama ɗari nawa sun zama ɗari bakwai amma guda nawa ka shuka guda ɗaya ka shuka sai Allah ya tsirar maka da guda nawa guda ɗari bakwai ina fata an fahimta to kaga ya nanku ko bai nanku ba da ita ciyar da dukiya ɗaya eh, da ta bayar din nan an nanka maka shi sau dubu a eh, sau ainihin ɗari bakwai ɗin ina fatan an fahimta don haka duk lokacin da ka ɗau ƙwandala ka bayar to a gurin Allah maɗaukakin sarki naira ɗari bakwai za a baka na fata an fahimta lada ɗari bakwai za a baka kai kwandala ka bayar lada ɗari bakwai to da Allah kwatanta ma wanda ya bada naira dubu biyar kwatanta ma wanda ya bada naira dubu goma kwatanta ma wanda ya bada dubu ashirin ya bada dubu hamsin ya bada dubu ɗari ya bada miliyan ɗaya shi wannan kowane naira ɗaya a cikin miliyan ɗaya ɗin an ninka mishi shi sau ɗari bakwai sau ɗari bakwai da naira aka ninka mishi da lada lada ɗaya kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce alhasanatu tamla'u ma bainas samawati wal ardi lada ɗaya na cika abin da ke tsakanin samai da ƙasai waye yake irin wannan kyautan in banda Allah shi yasa ya kira kanshi da alwahab ya kira kanshi da aljawad zai baka yaminka ba baya karewa annabi Musa alaihi salatu wassalam da Allah madaukakin sarki ya ce man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudaifu lahu fayudaifuhu lahu wa lahu ajrun azim yahudawa sai suka ce to inda haka ne abu bangijin ma mabukaci ne ya ce a bashi rance mu yake son a bashi rance har Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ji waɗanda suke cewa inna Allah faqirun wa nahnu agniya na ji abin da kuka faɗa na cewa ni ne talaka ku ne mawadata tunda na ce ku ara mun na fata an fahimta da Allah ya tashi martani sai martanin da babu martani bayansa yace sanaktubu ma qalu za mu rubuta wannan magana akwai ansa sama da wannan wanda zai dace da abin da suka faɗa su ce Allah talaka ne Allah ya ce to naji zan rubuta duk ansar da zaka bayar a duniya ba zai kai wannan ba ina fata an fahimta to sai Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi Musa ya annabi Musa ka gaya musu a faqirun ana wa ana at'amtul kainat ni ake cewa talaka bayan ni na ciyar da duk samammun abubuwa a ban kasa da sammai ya Musa ka gaya musu da na halicci sammai da ƙasai nake ciyarwa har yanzu bai rage komai a damata ba bai rage komai ba duk abin da ubangiji ta'ala ya ciyar yadda ka san ka je tekun maliya ka tsako digon ruwa daga yatsanka haka ubangiji ta'ala ya ciyar da sammai da ƙasai a cikin abin da yake cikin taskansa har yanzu kamar ɗigon ruwa daga hannun daga yatsar hannu ba a ciyar da shi ba a cikin abin da ubangiji ta'ala ya mallaka shi yasa Allah madaukakin sarki yace am indahu hazainu rabbik taskan ubangiji a gurin su yake ne bare su ce sun leko sun ga ya kusa karewa na fata an fahimta to ubangiji ta'ala ka duba a cikin taskar tasa ka dubi yanda yake saka wa mutum kwandala ka bayar malam sai aka baka lada 700 lada 700 din nan kuma shi ma za a ninka shi ne domin Allah ya ce wallahu yudaifu Dari bakwai ɗin nan yudaifu liman ya sha za a ƙara ninkawa wanda ya ga dama kuma a bisa matakin ikhlasinsa a lokacin da ya yi abu wani ikhlasinsa ya fi na wani karfi to in aka ninka sau ɗari bakwai ɗin wani bayan ninkin ɗari bakwai za a ƙara ninkawa sakamakon ƙarfin ikhlasinsa wannan shine ma'anan wallahu yudaifu liman yasha ubangiji ta'ala yana ninkawa ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim ubangiji ta'ala mayalwaci ne kuma alimun masani ne dangane da duk abin da kuke ciyarwa din a hadisi ya tabbata daga imamu ahmad Allah ya kara masa yadda abu huraira Allah ya kara masa yadda yana cewa an rajulan tasaddaqa bi naqatin wani mutum yayi ainihin sadaka da raƙumi wato wata taguwa yayi sadaka da ita da yayi sadaka da ita fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace la ya'tiyanna yawmal qiyamati bi 700 naqatin rana alkiyama zai zo ubangiji ta'ala zai ba shi raƙuma guda ɗari bakwai wato taguwa nawa ya bayar guda ɗaya amma ranar alkiyama zai zo a aljanna da taguwoyi guda nawa guda ɗari bakwai wata irin taguwa irin ta lahira ba irin ta duniya ba to wanda yannan ya bada taguwa guda ɗaya kenan dan Allah kwatanta min lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai man yajhizu jaysh al-usra sai ga Usmanu ya koro raƙuma ɗari a kowane raƙumi akwai abincin wanda zai hauye yaƙi akwai makamansa akwai komai da komai nasa guda ɗari annabi ya sake cewa man yujahizu jaishal usra Usman ya sake ɗaga hannu ya ce gani ya rasulullah aka ƙara koro wani ɗari bayan ɗari na farko annabi ya sake cewa man yujahizu jaishal usra Usman ya ƙara cewa gani ya rasulullah aka ƙara koro wasu ɗari bayan wannan ɗari biyu ɗin kaga kyautan da kyauta fi sabilillahi da yake ainihin kura tunanin mutum saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ai masa tukwici tun a gurin annabi ya rike hannunsa ya ɗaga a gaban sama da sahabbai 700 yace ma darra usman wa ma alaba ba'da yau daga yau duk aikin laifi ko usman ya yi ba zai cutar da shi ba duk aikin sako in ma usman zai yi to ko ya yi ba zai cutar da shi ba ka duba amma shine abin zagin wasu a yau Allah ya tsare mu to haka ubangiji ta'ala yake ninkawa ga duk wanda ya ga dama daga cikin bayinsa Allah ya ce wallahu yudaifu liman yasha ubangiji ta'ala yakan ninka wannan 700 din doriya kan 700 din liman yasha ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim ubangiji ta'ala mai alwaci ne kuma masani ne sai Allah ya ce alladhina ما صدقة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني أليم Allah maɗaukaki ya ce, Allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi waɗanda suke ciyar da dukiyarsu a tafarkin addinin Ubangiji, sun la yutbi'unahu, sun la yutbi'una ma anfaqu mannan sannan kuma ba sa biyowa baya ga abin da suka ciyar ɗin wannan da gori wala azan ko kuma cutarwa ga waɗanda aka ciyar lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su cikakke a gurin ubangijinsu wala khawfun alaihim wala hum yahzanuna kuma babu tsoro a tare da su ko kuma ainihin bakin ciki fadin ubangiji ta'ala allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi waɗanda ke ciyar da dukiyoyinsu a tafarkin Allah kuma la una ma anfaqu mannan sannan ba sa biyowa bayan sun ciyar ɗin da gori alman shine yi wa mutum gori ina fata an fahimta wato daga cikin mutane akwai wanda zai ciyar da kai ba zai hana ka ba in ka roƙa zai baka in baka roƙa ba ma zai baka amma kuma in bayan ya baka to zai iya goranta maka da kayi wani abu ya ce aini na masa ina fata an fahimta to kaga wannan shine alman ko kuma ya rika ciyar da kai yana baka zakka yana taimaka maka ranar da wani abu ya faru sai ya rika cewa ba mu muke maka kaza ba kaza din da ke tare da kai waye yayi maka kaza da kaza da ke tare da kai waye yayi maka to anan ubangiji ta'ala bayan ya kwadaitar da bayansa game da ciyarwa a tafarkin sa to sai yake koya musu ladabi kuma a ciyarwa ka zama ne idan ka ciyar kai dan waye kai dan Allah kai ko da me shi ya aikata wani abu karka damu da shi shi yasa lokacin da aka yi wa ummul mu'minina Aisha Allah ya kara mata yadda kazafi daga cikin waɗanda suka yi ta yada maganganun a cikin garin Madina akwai wanda annabi Abubakar Allah ya kara masa yadda yake ba su zakka duk shekara in ya tashi ba da sadaka su yake bawa to sun shiga cikin waɗanda suka dan taimaka gurin yada labarin a cikin garin Madina da haka sai sayyidina Abubakar yake cewa to tunda haddasu wani haddasu wani to ai shikenan wallahi na dina ba su sadaka da nake ba su yan abinci da nake ba su da ainihin matsalolinsu da ke tasowa in magance musu to na dina to sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ayar cewa wala ya'tali ulil fadli minkum wasa'ati an yutu ulil qurba wal yatama falyafu wal yasfahu ubangiji ta'ala yace su yi afwa su yi rangwame ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ko ba ku san Allah ya yafe muku ne ayar da saukar ayar sayyidina abubakar ya ce bala uhibbu an yaghfira Allahu li wallahi ina son ubangiji ya gafarta min dan haka zan bashi zan bashi to ana son mutum in ka ciyar ka duba dan waye ka ciyar kada ka ce zaka duba waye ka ciyarwa in ka ce zaka duba dan wanda kake ciyarwa ba dan Allah ba to ai sai ka daina yi ina fata an fahimta so nawa zaka ci da mutum ka tufatar da shi ka suturta shi idan ka shiga musiba shine farkon wanda zai fara goranta ma Shi ne farko wanda zai fara maka gwalo ne farko wanda za a kafa majalisa da shi a ce ai wane ya kari ai wane kuma yanzu ba labari ai wane kuma kaza ko ba a yin haka jama'a to kada ka damu da wannan kai kayi ne dan Allah ba wai dan shi ba dan haka ubangiji ta'ala yace wa'anda suke ciyar da dukiyoyinsu a tafarkin addinin ubangiji ta'ala thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan sannan ba sa biyowa bayan sun ciyar da wannan dukiyar su biyo da ainihin mannan gori ba shi da kyau ka ciyar da mutum ka goranta masa ka ce ba ni na yi maka kaza ba to ka rusa ladan ka tun daga wannan lokaci sannan kuma wallahi duk wanda ke yi wa wani gori dan ya ciyar da shi a kwana a tashi sai ya ga ubangiji ta'ala ya talautar da shi sai dai a bada labari kuma a ce da hamshakin dan kasuwa ne da me kaza ne ba abin da ya ja musu sakamakon gorantawa da yi yau in gori ne kai Allah ya maka gori waye ya taba biyan Allah kuɗin ido waye ya taɓa biyan Allah kuɗin ƙafa ko kuɗin hannu ko na kunne nan fashi da muke shaƙa waye ya taɓa biya amma mara lafiya ya rashin lafiya a kai shi asibiti a sa mai oxygen ya gani sai ya biya kuɗin wannan oxygen ko ba haka ba to amma na Allah wanda yake fresh oxygen tacece natural one waye yake biya babu wanda yake biya to Allah bai taɓa gorewa bawansa ba bai taba gori ba tare da duk aikin laifi da ake yi sai dai ya tuna maka ni'imarsa amma ba wai ya goranta maka ba yace ka tuna da ni'imar ka zamana ka tuna da ni'imar ka zamana wai tuna maka da ni'imar nan da yake yi saboda kai tunani ka nemi tuba in ka nemi tuban kuma sai ya yafe maka yana farin ciki in ban da Allah waye zai wannan jama'a to sun la yusbi'una ma anfaqu mannan wala aza ba sa biyowa bayan abin da suka ainihin ciyar din mannan da gori wala adan ko kuma cutarwa akwai wanda zai ciyar da kai zai wadatar da kai amma kuma zai rika cutar da kai ina fata an fahimta zai maka tsawa zai mai da kai bawa zai mai da kai baka da yanci ina fata an fahimta a lokacin da kake bukatan hutu ba zai barka ka huta ba kamar yadda mutane suke yi da ma'aikatansa a gidajensu wallahi ka ga mutum yadda yake mu'amalantar yaransa ma'aikatan aikin gidansa ko mai gyaran ko mai direban gidansa ko mai gyaran fulawa na gidansa ko mai masa girki kiga ana dakawa mace tsawa ko ana dakawa mutum tsawa kai ka ce shi shi ba dan adab bane annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yayi wa sahabbansa yace bayan nan da ke gidajen ku ku ciyar da su irin abincin da kuke ci ku tufatar da su irin tufafin da kuke sawa saboda su ma yan adam ne to amma a yau wanda ba fa bawa ba aiki sai yake maka ka biya shi aiki yake yi gumansa halal ɗinsa yake nema amma sai a mai da shi kamar shi ya rako mutane duniya ne yana da bukatunsa sai a take shi a ce sai yayi naka ba shi da lafiya haka za a tashe shi dole dole sai yayi kamar yadda wata baiwa Allah take gaya min take cewa tana aiki a wani gida girkin abinci take tace duk matan mai gidan duk ta yi jika da su amma haka in suka tashi za su daka mata tsawa ta ce wani tsawon in aka yi inda akwai wani abin a hannunka sai ka biya zube kuma sai su ce ta biya sai ce ta biya ta ce ta taba kuskure garin girki sai ta aje wata kula kusa da inda ainihin gas kuka din yake to sai ya ɗau zafi sai ya fara narkewa da matar gidan ta zo ta gani Tai ta zaginta ta yi ta zaginta ta yi ta gaya mata maganganu marasa daɗi kuma ta ce sai ta biya in ba ta biya ba za a cire albashinta to ka duba da Allah sai ka ce baiwa to wannan ma wanda fa yake aiki wai ka biya shi wanda shi mai gidan fa aiki yake a wani guri shi ma a biya shi kwadago shi ma yake yi ko ba haka ba sai an biya shi shi ma yake samu ya biya wannan wanne ne wanda ba aiki ba a cikinsu to wannan kenan amma wani zaka ga saboda ya taimaka maka ya baka gida ya baka sutura ya baka abinci to kuma sai ya rika cutar da kai sai ya mai da kai baka da yanci kana son kai wani abu wanda zai zama alkhairi a gare ka sai ya danne ka da abubuwa makamanta haka wannan na faruwa da mutane daban-daban duk wanda ya hudda ya yi mu'amala da mutane zai rika ganin wannan wasu za su yi amfani da ainihin taimakawa wasu da suke yi saboda su dilmiyar da rayuwarsu baya Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu Allah ya ce lahum ajruhum waɗanda ba sa irin wannan gori din ko kuma cutarwa suna da ladan su inda rabbihim gurin ubangije su ranan kiyama wala khawfun alaihim babu tsoro a tare da su lokacin da za a ɗaura kansu za a ce musu kar ku ji tsoro inda kuka nafa lahira ce kuma akwai aljanna Allah zai sanya ku ciki wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki dangane da 'ya'yansu da matansu da dukiyoyinsu da suka bari a nan duniya ba za a ce da su ubangiji zai kula muku da dukiyoyinku da 'ya'yanku za su yi rayuwa ta aminci rayuwa mai daɗi Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha fadan magana mai kyau qaulun ma'ruf fadan magana mai kyau wa maghfiratun da ainihin nema wa mai shi gafara khair shi yafi alkhairi min sadaqatin sama da sadakar da za ka yi sannan bayan kayi sadakar ya tabawa aza za a biyo baya kuma da cutarwa daka ciwar daka ciyar da wani ko kai wa wani sadaka kuma ka biyo baya da cutarwa to da gara ka gaya masa magana mai kyau a lokacin da ya zo roƙo ka gaya masa magana mai kyau ka ce Allah ya maka bude Allah ya bada sa'a wannan shi yafi ko kuma ka nema masa gafara ka ce gafarallahu lak ubangiji ta'ala ya gafarta maka zanubanka ya yafe maka kai masa addu'a da fatan alkhairi wannan ya fi alkhairi sama da ka bashi abin da ya roƙa kuma ka biyo baya da cutarwa ina fata an fahimta qaulun ma'ruf qaulun anan ka iya ɗaukar shi a matsayin mubtada ma'ruf ya zama na'at na qaulun wa magfiratun wa ataf ne magfiratun anan ya zama ainihin matufun ala qaulun sai zama khair shine khabar din shi ina fata an fahimta ka iya cewa kuma qaulun ma'ruf ya zama ainihin mubtada ne wanda yake khabar ɗinsa wato khabar ne wanda yake mubtada ɗinsa mahzuf alqawlu qawlan ma'ruf ina fata an fahimta sai ya zama wa magfiratun khair shi kuma mubtada ne da khabar na daban ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ce ka faɗi magana mai kyau a wanda ya zo roƙo domin da yawa za ka ga sai mutum ya zo ya ce cewa a taimaka mishi ba shi da yadda zai yi ga matsala ta kaza a taimaka mishi in aka bashi bayan an bashi ya juya sai ka ji an ce to haka suke damun mu wallahi yanzu shi wannan kaza shi wannan kaza sai ya ɗauko ya bi ya ta ya bi shi ya warware duk ladan da ya samu dan haka wannan ba shi da kyau ubangiji ta'ala ya hana wannan ka faɗa magana mai kyau ka nema wa mai shi gafara khairun ya fi alkhairi ma min sadaqatin yatba'uha adha sama da ainihin sadakar da zaka yi kuma ka biyo baya da cutar da mai shi Allah ya ce wallahu gani shi ubangiji ta'ala mawadaci ne halimun kuma mai haƙuri sai Allah ya ce ya ayyuhallazina لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب ملكا ضلا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين الله مدوكي yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tubtilu sadaqatikum bil manni kada ku ainihin lalata ku ɓata ladan sadakar da kuke yi bilmanni da gori wal adha ko kuma cutarwa kallazi yunfiqu malahu kamar misalin wanda yake ciyar da dukiyarsa ri'a'an nasi saboda idan mutane saboda mutane su gani yake ciyar da dukiya amma inda babu mutane ko za ka ainihin mutu kana ainihin roƙonsa ba zai baka ba amma cikin mutane ne da ka zo ka fara zai cire ya bayar ri'a'an nasi saboda ya nuna wa mutane cewa shi mai kyauta ne shi ne sadaka ne shi mai alkhairi ne wala yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan kuma baya imani da Allah ko rana ta alkiyama fa masaluhu misalin mai irin wannan ciyar da dukiya ri'a annasi saboda ainihin nuna wa mutane din misalin sa ka masalin safwanin misalin sa kamar misalin wata wani mulmulallen dutse ne as-safwan ana nufin dutse wanda yake ainihin mai sulbi ina fata an fahimta dutsen da in ka hau kan shi yana da santsi shi ake cewa as-safwan na fata an fahimta babu wani wato ba, ba, babu alama ta eh, wato eh, kaushi eh, mai zai ce babu na babu kurji ko wani abu tare da ainihin wannan wannan dutsen to shi ake cewa safwan wato dutse wanda yake mai sulbi wanda babu komai a samansa da in ka hau misali an aka yi ruwa ka hau sai dai ka sauko kasa saboda santsinsa ko to ubangiji ta'ala yace wanda yake ciyar da dukiyarsa ta wannan hanyar misalin sa kamar sali safwanin kamar wannan mulmulallen dutsen ne alaihi turabun akan dutsen akwai ƙasa na fata an fahimta ka duba wani tashbihi anan wato Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala uluwan kabira misali in zai baka sai ya baka misali wadda sai ka gamsu sai ya kwatanta maka da dutse me alakar mai ciyar da dukiya da a kwatanta shi da dutse don Allah to amma ka dubi irin wato balaga ta alkur'ani mai girma Allah yake misalin sa kamar mulmulallen dutse ne wanda yake alaihi turabun akan dutsen akwai ƙasa fa asabahu wajilun sai ruwan sama ya zubo akan wannan dutsen idan ruwan sama ya zubo akan dutse wanda ke da santsi kuma akwai ƙasa a kai ya zai da ƙasan wanke shi zai yi tas ka ga babu komai a ina fata an fahimta fa asabahu wabilun sai ainihin ruwan sama ya zubo kai fatarakahu saldan sai ya bar shi famfau babu komai a kansa duk ƙasar ruwa ta sauko ta wanke a kai ba ka ganin komai a kai kamar ba a zuba ƙasar ba la yaqdiruna ala shai. ba sa iya samun komai cikin abin da nan abin da yake kan kasan wato dai mai ciyar da dukiyarsa ta fuskar riya kamar wanda ya zuba kasa ne akan dutse wadda wannan dutsen ne santsi sai ruwa ya zubo akan wannan dutsen sai ya wanke wannan kasar to haka kamar yadda ba zai zo ya ga komai akan wannan dutse ba haka ranar alkiyama ba zai ga komai na lada ba ina fata an fahimta to kaga tunda ba zai ga komai akai ba to ba shi da ladan komai kenan a gurin Allah madaukakin sarki la ya na ala shay'in mimma kasabu ba za su iya samun komai cikin abinda ainihin suka aikata ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa a wata ayar wa qadinna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura ranan alkiyama wanda yayi aiki dan riya zai ga ga manya-manyan ayyuka kaman hadari sun kawo ana ce masa ai da ayyukansu ne sai ya ga suna tafiya a iska kamar auduga haba'an mansura ya riga ya gani ya yi murna ai ga aikinsa ai ga sa sai ya ji suna tashi a sama babu komai a ciki fanko kaga ai wannan ita ce ranar hasara da zai yi damar da nadamar ba za ta yi amfani ba Allah madaukakin sarki yace la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdi al alkafirun kafirin ubangiji ta'ala baya shiryar da mutane waɗanda suke kafirai abin da muka faɗa daidai Allah maɗaukacin sarki ya bamu ladansa abin da muka faɗa sa kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ya yafe mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk